Premier Radio. Gogo, gogo, gogo. Duk wanda ke zaune a Kano a arewacin ƙasar nan ya san da sunan gogo ya fice musamman ta ɓangaren al'amuran siyasa. Shin, wai wace ce goggo ne? Hajiya Hafsat Abdullahi Ganduji, mai ɗakin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduji, ita ce jama'a ke walƙabi da wannan suna na goggo. Gwaggwade, malamar makaranta ce, matar aure kuma uwa. Haka kuma tana ɗaya daga cikin muhimman mutane da ke juya akalar siyasar Kano a wannan ƙarni. An haifi Yafsar Ganduji a ƙaramar hukumar Hadeja da ke jihar Jigawa a ranar 28 ga Disambar 1958. Ta kuma fara karatun firamare a Malam Madori sai kuma ta yi sakandare a makarantar shekara da kuma kwalejin horas da malamai da ke nan kano ko da yake ana faɗin cewa matan arewa a wancan lokaci ba su fiye yin karatu mai zarfi ba amma ita goggo ta ɗora da karatunta bayan sakandare inda ta shiga jami'ar bayero da ke nan kano ta kuma samu digiri na farko a fannin koyarwa a shekarar ɗaya. ta samu digiri na biyu a ɓangaren nazarin halayyar ɗan adam a shekarar da tara biyu, sai kuma a ɓangaren harkar kasuwanci a da hudu. haka kuma ta samu digirin digirgir a kan harkar bulki da tsare-tsare duk a jami'ar ta bayero a shekarar da sha biyar. aji hafsat gandoji ta koyar a makarantu da dama inda daga baya ta koma jami'ar bayero da kenan kano da koyarwar kamar yadda ake ta yada jita-jita Goggo na ɗaya daga cikin waɗanda ke juya akalar gwamnan Kano Abdullahi Umar Kanduji. Har ma jama'a kan ce gwamnan ba shi da katabus. Sai abin da gwaggon ta ce masa, sannan zai yi a gwamnatinsa. An sha jin gwamnan ko kuma makarrabansa na musanta irin ƙarfin da gwaggon ke da shi a gwamnatinsa, amma ba za a iya kawar da kai ga abin da ya fito fili jama'a suke gani ba. Ga misali, lokacin da goggo ta furucin tana goyon bayan murtala sulagaro ya zama ɗan takarar gwamna a kakar zaɓe mai zuwa garin nan ya ɗauki ɗimi. yaro da muke alfahari da shi yaro abun koyi yaƙi an kwashe kusan sati guda ko sama da haka ana ta kai ruwa rana kan batun da wannan ke nuna irin ƙarfin ikon da faɗa a ji da take da shi a siyasar kano haka kuma an sha ganin gwamnan kano a taruka da dama da suka shafi gwamnati da mulki tare da matar tasa 'yan siyasa da dama a yanzu haka na yin kamun kafa da gwaggo domin su samu su kai ga gaci an dai sha jin jita-jitar rashin jituwa da haɗin kai a cikin gidan gwamna ganduji wanda ake alaƙantawa da yadda gwaggon ke tafi da harkar gidan nata amma duk abin da za a faɗa na kushewa dole a waiwayi kokari da gwaggwanta yi wajen harkar mata da illar shan kwaya da take jagoranta a wannan jiha. Kun zan tambayi alaramma ne shi ya sama na wannan wandan. Alaramma almakoda. To ka sauke shi sosai mana. To ku duba gashinsa. Ku duba gashinsa. Ko yana buga kwallo ne a garin? har ta kai da an buɗe mata katafaren ofis na first lady na farko da aka taɓa yi a kano don tafi da waɗannan harkokin jama'a da ta sa a gaba. duk abin da za a faɗa na kushewa waɗansu na ganin dole a ce goggo mace ce jaruma mai gwagwarmaya a cikin siyasa da rashin ja da baya a harkar mulki inda maza ne suka kawai suke baje kolinsu a ciki wanda ya magana na ƙarshe wanda shi ne wakilin shugaban ma'aikatar ƙananan hukumomi honorable murtala sulagaro yaƙi sai da daɗin daɗawa dole a ce Goggo ta iya jan akalar mai gidanta gwamna saboda nasarar samun ɗaurin gindi da ta yi a wajensa na fitowa a fafata da ita a al'amuran wannan jiha mai ɗimban jama'a da bambancin ra'ayi yawaita shigarta cikin al'amuran siyasa ya sanya ake yawan jin sunanta a bakin 'yan siyasa da 'yan kwangila da ma'aikatan gwamnati har ma ya kai ga kwanan baya aka je sunanta a hukumar efcc bayan da ɗanta abdulaziz ya kai ta ƙara bisa harƙalla filaye da ya ce ta yi masa danniya wannan ya zama abin al'ajabi babba a wannan jiha da ƙasa baki ɗaya inda ake ganin abin duniya ya kai ga irin wannan jayayya mai kama da baƙar gaba tsakanin uwa da ɗanta yadda rawar gwaggo za ta wanye sai dai a jibinci gaba a sa ido a gani amma ba shakka Tarihi ba zai manta da sunan Dr. Hafsat Umar Ganduje ba, musamman ma irin rawar da ta taka a tafiyar da gwamnatin mijinta da siyasar jihar Kano baki ɗaya. Muktar Yahya Usman, Premier Radio. Premier Radio. Nagari na kuwa.